بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الدخان أن وكرد دائتا أمكا دقمان فوبين سورر tsoratar da mushrikai ta hanyar yi musu bayanin azabar da take jiransu a kusa ko ta nesa. Tafsiri Hamim Hamim Bayani akan ire-iren waɗannan harrufa ya gabata a farkon suratul baƙara. Wal kitabil mubin Allah ya rantse da Alƙur'ani mai shiryarwa zuwa ga tafarkin shirya da gaskiya. inna انزلناه fi Laylatin مباركه انا كنا منذرين Haƙiƙa mun saukar da alkur'ani a cikin daren lailatul qadari shi wani dare ne mai yawan alherai kuma haƙiƙa mu mun kasance masu tsoratarwa da wannan alkur'ani fiha yufraku kullu amrin hakim a wannan dare ne ake rarrabe dukkan wani lamari da aka hukunta wanda yake da alaƙa da arzikin bayi da ajalinsu da wannan hakan daga cikin abin da Allah zai farar a cikin wannan shekara. Amran min indina inna kunna mursilin. Mun rarrabe kowane al'amari mai cike da hikima daga wajenmu, hakika mu mu ne masu aiko da manzanni. رحمه من ربك انه هو السميع العليم ya kai wannan manzo muna aiko da manzanni don jin kai daga ubangijinka ga waɗanda aka aiko musu da shi Haƙiƙa Allah mai jin maganganun bayansa ne masanin ayyukansu da niyoyinsu babu wani abin da yake ɓuya a gare shi daga cikinsu رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين ubangijin sammai kuma ubangijin ƙasai kuma ubangijin abin da yake tsakaninsu idan har kun kasance da haka to ku yi imani da manzannina la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit ربكم ورب آبائكم الأولين babu wani abin bautawa da gaskiya wanda ba shi ba yana rayawa kuma yana kashewa babu mai rayawa babu mai kashewa wanda ba shi ba ubangijinku kuma ubangijin iyayenku magabata bal hum fi shakki yal'abun sai dai waɗannan mushrikai ba su kankance da hakan ba suna cikin shakka akan haka suna ta yin wasanninsu saboda batan da suke kai فارتقب يوم تاتي السماء بدخان mubin. ya kai wannan manzo ka jira azabar mutanenka a kurkusa ranar da sama za ta zo da wani hayaƙi bayananne za su gan shi da idanuwansu saboda tsananin yunwa يغشى الناس هذا عذاب أليم azabar ko hayaƙin zai game mutanenka kuma za a ce da su wannan azabar da ta same ku azaba ce mai ciwo ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون sai su ƙasƙantar da kansu ga Ubangijinsu suna roƙonsa, ya Ubangijin mu ka yaye mana azabar da ka aiko mana, hakika za mu yi imani da kai da manzanka matuƙar kaya yi mana. أنا zikra wa وقد rasulun rasulun mubin. To ta yaya ma za su tuna su koma ga Ubangijinsu alhali manzo mai bayyanannen saƙo ya zo masu kuma sun san gaskiyarsa da amanarsa. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون amma sai suka bi bijire ga barin gaskata shi suka ce game da shi koya masa ake yi wani ne yake koya masa ba manzo ba ne suka ce mahaukaci ne inna kashiful azabi qalila innakum aidun Hakika mu a yayin da muka kawar muku da azaba wani ɗan lokaci kaɗan, ku masu komawa ne zuwa ga kafircinku da ƙaryatawarku. ku نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون Ya kai wannan manzo ka jira su lokacin da za mu damƙi kafirai cikin mutanenka babbar damƙa ranar yaƙin badar tabbas mu masu ɗaukar fansa ne a kansu saboda kafircewarsu ga Allah da ƙaryata manzansa. ولقد فتنا قبلهم قوم waje وجاءهم rasulun Karim? kuma haƙiƙa mun jarrabi mutanen fir'auna a gabaninsu kuma wani manzo mai girma ya zo musu daga Allah yana kiransu zuwa ga kaɗaita Allah da bautarsa shine annabi Musa ان ادوا الي عباد الله inni lakum rasulun amin annabi Musa ya ce wa Fir'auna da mutanensa ku bar min banu Isra'ila su bayan Allah ne ba ku da wani haƙƙi na bautar da su ni manzo ne zuwa gare ku daga Allah kuma amintacce a cikin abin da ya umarce ni in isar maku ba zan rage komai ba kuma ba zan ƙara ba والا تعلوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين kuma kada ku yi wa Allah girman kai ta hanyar barin bautarsa da yi wa bayansa girman kai hakika ni zan zo muku da hujja bayyananniya واني عذت بربي وربكم ان ترجمون kuma ni na nemi kariyar Ubangiji na kuma Ubangijinku daga ku kashe ni ta hanyar jefewa da duwatsu. Wa in lam tu'minu li fa'tazilun Idan ba ku gaskata ni cikin abin da na zo muku da shi ba, to ku rabu da ni kada ku kusance ni da cutarwa. فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون sai annabi Musa ya roƙi Ubangijinsa yana mai cewa waɗannan mutane fir'auna da mutanensa masu laifi ne sun cancanci a gaggauto musu da azaba. فأسر lailan ليلا إنكم متبعون sai Allah ya umarci annabi Musa da ya tafi da mutanensa a cikin dare kuma ya ba shi labarin cewa Fir'auna da mutanensa za su biyo bayansu. واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون kuma ya umarce shi idan ya tsallake teku shi da mutanensa banu Isra'il ya bar tekun a tsaye kamar yadda yake. Hakika, fir'auna da rundunarsa ababen halkarwa ne ta hanyar nutsar da su a cikin teku. كم تركوا من جنات وعيون Fir'auna da mutanensa sun bar lambuna da gonaki da ƙoramu masu gudana da yawa. Wa zuru'in wa maƙamin karim. Hakanan sun bar shuke-shuke da wuraren zama masu kyau masu tarin yawa. Wa na'amatin kanu fiha fakihin. kuma sun bar rayuwa a bayansu ta jin daɗi matuƙa. كذلك وأورثناها قوما آخرين yadda aka shimfiɗa maku to haka ya faru gare su kuma muka gadar da gonakinsu da ƙoraminsu da shuke-shukensu da wuraren zamansu ga wasu mutane daban su ne bani Isra'il. فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين sama da ƙasa ba su yi kuka ba yayin da fir'auna da mutanensa suka nutse a cikin teku kuma ba a jinkirta musu ba ballantana su tuba ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين Hakika mun tseratar da bani Isra'ila daga azaba ta kaskanci ta yadda Fir'auna da mutanensa suka kasance suna kashe musu ‘ya'yansu maza suna ƙyale ‘ya'yansu mata. Min Fir'aun musrifin mun ceto su daga azabar fir'auna tabbas ya kasance mai girman kai kuma mai wuce iyakoki cikin lamarin Allah da addininsa ولقد اخترناهم على علم على العالمين Haƙiƙa mun zaɓi bani Isra'ila bisa ga ilimi a kan mutanen zamanin su, saboda yawan annabawan da suke cikinsu. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين kuma muka ba su hujjoji da dalilai waɗanda muka ƙarfafi annabi Musa da su wanda yin hakan ni'ima ce bayyananniya gare su kamar ni'imar mannu wato darba da salwa naman tsuntsun fakara da wasunsu. ha'ula هؤلاء kulun. Hakika waɗannan mashirkai masu ƙaryatawa suna cewa suna masu inkarin yiwuwar tashi bayan mutuwa. ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرين babu komai face mutuwar mu ta farko babu wata rayuwa a bayanta kuma mu ba za a tashe mu ba bayan wannan mutuwar فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين Ya kai Muhammad. kai da mabiyanka ku zo mana da iyayenmu a rayi waɗanda suka mutu idan har da gaske kuke yi cikin abin da kuke da'awa cewa Allah zai tashi matattu da rai don yi musu hisabi da ba da sakamako. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين ya kai wannan manzo shin waɗannan mashirkai masu ƙaryata taka su ne mafi ƙarfi da kariya ko kuwa mutanen tubba da waɗanda suka gabace su kamar adawa da samudawa dukkansu mun hallakar da su hakika sun kasance masu laifi وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ba mu halicci sammai da ƙasai da abin da yake tsakaninsu ba domin wasa da halittarsu. ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون بمحلت سمي دك اسي سيدون سي دون سيد حكما ببا يوم مشركاي بس سن حكا ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين حقيقه لا تاشن القيامه رانر ده الله زي دلدبي ا تسكانين باي wata rana ce da Allah ya yi alkawarinta ga halitta gaba ɗaya zai tara su a cikinta. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون ranar da makusanci baya amfanar makusancinsa haka aboki da abokinsa kuma ba za a kare su daga azabar Allah ba saboda mulki a wannan rana na Allah ne babu wanda ya isa ya yi da'awarsa. Illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim. Sai dai wanda Allah ya ji ƙai daga cikin mutane, to shi zai amfana da abin da ya gabatar na aikin ƙwarai. Haƙiƙa Allah shi ne mabuwayin da babu mai rinjayarsa kuma mai hikima a cikin halittarsa da gudanarwarsa da kuma ikonsa, yayin da Allah ya ambaci alƙiyama sai ya faɗi yadda mutane za su rarraba a cikinta gwargwadon sakamakonsu ya ce, Inna shajarata zaƙum Hakika bishiyar zaƙom wadda Allah ya fito da ita a tsakiyar wutar jahim. Ta'amul asim Abinci ne na mai babban laifi shi ne kafiri zai riƙa ci daga ‘ya'yan itatuwan ta munana. Kalmuhli yaghli fil butun waɗannan ‘ya'yan itatuwan kamar baƙin mai suke yana tafasa a cikin cikinsu saboda tsananin zafinsa. Kamar yadda tafasasshen ruwa da ya kusa ƙonewa don zafi yake tafasa. huzuhu fatiluhu ila sawa jahim kuma za a ce wa zabaniyawa ku kama shi ku ja shi da ƙarfi da tsanantawa zuwa tsakiyar wutar jahim. Sun صبوا فوق رأسه min azabin Hamim. sannan ku kwarara tafasashen ruwa a kwanyar wannan abin azabtarwar kada ya rabu da azaba. Zuƙa innaka antal azizul karim. Kuma za a ce masa cikin ƙasƙanci ka ɗanɗani wannan azaba mai raɗaɗi, haƙiƙa kai mai ƙasaita ne wanda ba a isa a raɓe wajenka a cikin mutanenka ba. إن هذا ma كنتم bihi tamtarun. حقيقة wannan azabar ita ce wadda kuka kasance kuna shakkun afkuwarta a ranar alkiyama amma yanzu shakka ta gushe muku da ganin wannan azaba ان المتقين في مقام امين حقيقه masu jin tsoron ubangijinsu ta hanyar kamanta abubuwan da ya umarta da nisantar abubuwan da ya hana suna wani wuri suna cikin aminci daga dukkan abin ki ba zai same su ba fi wa uyun a cikin lambuna da ƙoramu masu gudana يلبسون من سندس واستبرق متقابلين أتكين الجنة ذا سلك أساء الهريري مرس كولي دمي كولي ساشن سينا فسكانتر ساشي با وند زي كاللك إيرواني كذلك وزوجناهم بحور عين kamar yadda muka girma masu da abin da aka ambata za mu aura musu kyawawan mata masu yalwar idanun da ƙwayar idan take fara fat ta kuma baƙi wulik. يدعون فيها kulli fakihatin aminin. suna kiran masu yi musu hidima domin su kawo musu kowane irin kayan marmari da suke so ba tare da tsoron yankewarta ba ko kuma ta cutarwa. لا يذوقون فيها الموت الا الموته الاولى ووقاهم عذاب الجحيم za su dawama a cikinta ba za su ɗanɗani mutuwa a cikinta ba sai dai mutuwar su ta farko da suka yi a duniya kuma ubangijinsu ya kare su daga azabar wuta fadlan min rabbik ذلك هو الفوز العظيم duk wannan karamci ne da kyautatawa daga Ubangijinka a gare su, kuma wannan abin da aka ambata na shigar da su cikin aljanna da ba su kariya daga wuta shine babban rabo wanda babu rabon da ya kai shi. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. Hakika mun sauwaƙe wannan alkur'ani. ta hanyar saukar da shi da harshenka na larabci ya kai wannan manzo ko sa wa'azantu. فارتقب إنهم مرتقبون ka saurari nasararka da kuma hallakarsu domin su ma masu sauraron ka ne.